واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو درين شاء أكو غا وطن قوما watan shawwal daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke ta roƙo ya yi mana dace a duniya da lahira don tsalikin sunayensa al-muharramatu minan nisa wato haramtattu daga mata haramtattu wajen mazaje daga mata so ne kaman haka wa harrama Allah subhanahu minan nisa'i saba'an bil qarabati wa saba'an bir wa sihir Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta bakwai daga mata ta dalilin kusanta da wasu bakwai saboda dalilin sun sha nono tare sannan da wasu ba a faɗi adadinsu ba amma su hudu ne ta hanyar surkuta saboda haka na in ka tara bakwai bakwai ga hudu sai zama sha sha takwas faƙala azza wa jalla حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبقوي الله تبارك وتعالى يا حرم تامك إياينكو wanda suka ɗawainiyan haifanku da ‘ya'yayenku da kuka haifa mata haka ‘yan uwa ƙanne ne ko yayi shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai haka guggwanni ƙanwar mahaifin mutum ta haramta haka innoni ƙanwar mahaifinsa mahaifiyarsa ta haramta gare shi biyar kenan ainihin na shida banatul akhi ‘ya'yan ɗan uwa ta kowane ɓangare mutulaki wa banatul ukhti ‘ya'ya mata na ‘yar uwa sun haramta ta kowane ɓangare suke da wannan zaka ga mata da suka haramta guda bakwai ne ta dalilin ‘yan uwantaka wanda ko mutum da wasa wajibi ne ya san su ma'ana a wasa zai iya lisafto sai akwai kaza akwai kaza akwai kaza ka dai kana son ka kirga farko akwai wahu sai ya sai yar sai gugu yar uwar mahaifi sai yar uwar mahaifi sai yar dan uwa sai yaron dan uwa ina jin warewa za a yi kwasa ya kirgana shi wanda bai rike ba a ce ya tashi hmm? haka yi kamata saboda ana son dukkan karatun da aka yi a dinga rike shi da ka wa'inda suka haramta a ga mutum kowanne ina da wa'annan kowa yana da su sai dai ya iya wasu su zama kaɗan wasu da yawa to ala ayyati halin wannan dai ya kamata mutum tuntun ya rike wa'annan fa ha'ula karabati alqarabati nan bakwai sune na yan uwa na kusanta wallati mina arda was wa'in da kuwa daga wata shayarwa ainihin da kuma surkuta Allah ya ce wa kuma lati arda'anakum da ainihin uwayen da suka shayar da ku wa akhawatukum min ar razaa da yan uwanku na shayarwa kaga biyu aka faɗi ku uwar da ta shayar da mutum haka yar uwarsa wanda suka sha nono kaga saura nawa biyar kaga akwai ya ta shayarwa kenan akwai mai uwa an faɗi uwa akwai wace goggo ta shayarwa akwai inna ta shayarwa akwai yar yar uwa ta shayarwa akwai yar dan uwa ta shayarwa ba su kai ba eh? wannan fa ilimi ne da za a ce daruri sanin waɗannan ba wai ilimi ne can da ya taka kara ya karya ba wanda za a ce sai wani da wani duk musulmi ya waje ba ya san wannan duk musulma dole ne ta san wannan tunda abu ne da zai dinga maimaituwa wani ba zai dauke wani wannan ba ka ce sai ta ɓace kullum za ka yi aure sai abu ya tauna kullum za ka yi aure sai kin kin tambayo malam la ra'aitu kaga ga biyu mun fitar da sauran sai na wajen ɓangaren su dama bakwai ne ce na shaharwa kaga muna da nawa sha hudu sun fita wa umma hatu nisa'ikum da uwaye na ainihin matanku waraba ibukum da agololinku ‘ya'yan matanku allati agolan kenan fi kun wacce take a gabanku ko da dai ba a gabanku ma take ba min nisa nisa'iku nan guda nawa ba kuma kirgawa wadawa uwar mata ba rika sunanta ba yar matar mutum mutum ne aure ba zaura tana da ya to yar ta haramta gare shi biyu kenan ku to guda hudu ne na biyu suka makale biyu ainihin sai matar baban mutum ta haramta ai ba faɗi ta baya ba sai matar ɗan mutum ai hudu kenan yan ka haɗo da sha takwas sun zama ishirin da biyu to saboda kana aiki kowa ije ya riko in allah ya kai mu gobe mai tsawo mutum bai zaunawa kowa ya lissafta kila karatun da zamu yi na hadda ne kawai kila saboda haka nan mutum rike da biyu kenan ka tabbatar a ce in ka ko a wasa kana wasa haka a ƙasa ka lissafta in ka tara 'yan yara ce ku zo mu haddace matan da suka haramta ta 'yan uwantaka bakwai wanda suka haramta ta shayarwa bakwai wanda suka haramta ta surkuta hudu wa'inda suka haramta ta ainihin me surkuta hudu go shi kenan dama guda hudu ne ah, sha takwas ne to ina sauran surkuta hudu bakwai bakwai kai akwai wanda suka makale <laughs> to sha takwas ke dago to shi kenan sha takwas ba su kai ishirin da biyun bakin eh tun da bakwai bakwai sha hudu ga hudu ta bangaren sarkuta sha takwas to aje a haka sauran masa fito yanzu dai muna da sha takwas kuma kowa yana jin su a ka ya yi ina ne da kuma fa'in lam takunu ku alati eh, raba ibidinki alati da kaltun hinna. matan da kuka tare da su fa'in lam kunu da kaltun hinna. idan ba ku tara da su ba matan na ku falajuna junaha alaikum ‘ya'yansu ba haram ba ne ba a gare ku’ wahala ilu a bana'ikum saboda haka nan ga kuma matan 'ya'yanku shi da muka faɗo da kaku allazina min kuma na ku wa an tajma'u bainal ne sana an haɗa ku haɗa tsakanin 'yan uwa to ne ta zama aka samu sha sha tara ko ila ma da salafa nan ta tajma'u bainal ne su kuma za a samu guda uku ya da kanwa mutum ba zai hada su ba uktai ne kada mutum ya auri mace da inatta kada ya auro mace da gugunta ya hada su kaga yan uwa su duka kaga sun zama nawa 21 eh uku ne nan cana da sha tara a ah, da biyu kenan ku 22 a daya tun da sha takwas ne aka samu uku yanzu ta jima ubain al-ukhtai ne eh bakwai a ah, yau ga maciji bakwai bakwai eh sai wajen surkuta guda hudu eh sai na 'yan uwantaka aka samu uku 21 'yar uwa da 'yar uwa haɗa mace da goggonta hada mace da inatta ko 21 to za a samu na gaban wannan dai su ne ga sunan muna jinsu su alhamdulillahi da ka kakka bari kamanta an sani a marikonsu da ka wani mana ka a ba'ukun ko wannan mun ga nisa wala tankihu ma naka aba'ukum ita ce cikatun ta surkutanta kada ku aure abinda iyayen ku suka aura minan nisa wa harrama nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hujjan sharawa ne annabi ya haramta birrada ta shayarwa ma ya haramu minan nasabi abinda yake haramta daga nasaba an gane kaga me yake haramta daga nasaba uwa ya 'yar uwa goggo khala bintul akhi da bintul ukhti ba sun ne bakwai ba to haka a shayarwa ma za ka same su ko uwa ta shayarwa ya ta shayarwa yar uwa ta shayarwa goggo ta shayarwa inna ta shayarwa yar yar uwa ta shayarwa yar dan uwa ta shayarwa an riga an faɗe su maimai ne an gane ku to alhamdulillah wa'annan mata 21 su ne wa'anda suka haramta sai dai eh, suka haramta ga wannan duk muna yin karatu ne da kayan zo mu same shi a gaba wa naha an halmar ato ala ammatiha ba ne mun faɗe shi ba an hana mutum ya aure mace akan gwaggwanta au khalatiha ko innatta faman nakaha imra'ah wanda duk ya auri mace harumat bil akadi ita mata ta haramta duna an tumassa ala abaihi tun bai tara da ita ba ta haramta kan iyayensa wa bana'ihi an gane mutum idan ya auri mace da zarar ya an ɗaura masa aure da ita an ɗaura wa yaro aure da mace to wannan ya ta haramta ga iyayensa ko ta haramta ga 'ya'yansa ba sai ya tara da ita ba tukuna daga zarar ya aure ta to ta haramta ga iyayensa ta haramta ga 'ya'yansa saɓanin mace can mutum zai iya auren mace in ya aure ta to ainihin yana eh, iya auren mace yatta ba ta haramta gare shi ba sai ya tara da ita ita an gane dan bambancin amurin da zahirun layan bage an nu'akkidahu abu ne a sarari ba za mu ci kwaikwaya shi ba wa harumat alaihi ummahatuha hakan nan uwayenta ta haramta gare shi da zarar mutum ya auri mace to uwarta ta haramta a gare shi wala ta haramu alaihi tuha, amma 'ya'yar matan ba ta haramta a gare shi hatta da hula bil ummi sai in ya tara da uwar au ya biha ko ya ji daɗi da ita bi kahin ta jin daɗi na aure aw milki yamini ko ya ji daɗi ta yi ta dalilin mallaka aw bi shubuhatin min nikahin ko da kamanceceniya na aure mutum yana zaton ainihin matarsa ce ashe ba ita ce ba ko yana zaton kuyangarsa ce ya yi tara da ita aka wai gari ashe ba ita ce ba to wannan ainihin ba ta halatta ga ɗan shi to wa'annan dai su ne dunkulen mata da suka haramta wasu na ƙara ta hudu ta zama 24 da matar wani matar wani mata mai aure ta haramta go sai ran da ta zama ta halatta to ana haɗawa da ita kamar da ƙura'ani muhsana a wace ce 23 21 ba ce da hudu ba na ce sai dai ana kara ɗaya da biyu akwai guda ɗaya da ake karawa da biyun ya fito ita ce matar wani mace mai aure ta haramta da biyu ne haka suke to wa'ina su ne dunkulen mataye wanda mai risala ya dunkule su kuma insha Allahu a fili suke sun riko A الزنا لا ينشر الحرمة zina bai yaɗa haramci me yake nufi don an yi ji don mutum ya yi zina da mace ita bata haramta ga baban shi ba don mutum ya yi zina da ya zai yi auren uwarta zai auren yatta ɗansa zai iya zuwa ya aure ta Allah ya kiyaye mutum ya zina da mace a ƙarshe ɗansa ya zo ya aure ta ya halatta zina bai da ƙima ba a ba shi wata daraja shi ba to amin babu aula ana nufin ai zina bai hana aure me zai hana nan ana nufin ne wajen tunda ba ana magana mata da suka haramta ba kaga shine mahallu abun da ake magana akai don haka nan kaga haka nan kenan wala ya haramu bizina halalun wala ya haramu halalun halal bai haramta wai saboda zina ma halal ne ga wannan mata don wani ya yi don mahaifi ya yi zina da ita ko da ya yi zina da ita ce mutum bayana ya aure ta a ya ba da wani ɗaraƙam hashiya يعني رأيت أن من زنى بامرأة متمن دئي زنا دمتي ولو تكرر زناه بها كودا ياي زنا دئي بركتي لا تحرم عليه به كاجي tambayan كمان kamar da kai yake ba ta haramta da la wa alai bihi ko usuluha tushen ta bai haramta gare shi bihi la taharuma alaihi usuluha bihi tushen ta bai haramta a kansa saboda zina me tushen ta iyaye wa furu harassan ta ba su haramta gare shi don ya zina da ita saboda tsoye furu ya yaye da jikoki bal ya hillu lahu tazawwuju bi ummiha ya yi aure da uwarta kai zina kwakwai mugu abu aw bi binatiha ko yatta allati lam tukhlaq min ma'ihi wanda ba a halicce ta daga ruwan shi ba li hurmatiha alaihi saboda alfarmansa akan alfarmanta akansa wato banda yadda yi zina da ita ina jin wasu sun yi mubalaga suna ganin ko yar ma da aka yi zinan da ita amma dai gaskiya wannan jagwalgwalan ya ɓaci nan ku lura gayatu ma ha za mu bahu ba wai wani abu ne da za a yi aiki da shi ba saboda da zarar mutum ya ji an ce kaza halal ne sai ya ɗauka zai je aikata gayatu ma a ce mu bahi zunubin zinan fa ba a goge ba yana nan na san ai ba za ka manta azzani la yankihu Illa zani ya taunawon shirikatar. Kazar a zaniya. La yankin wa illa zanin awa mun shiriki. Kasan ayanta nan. Amma nan ana nufin, aurensu yana nan ko babu aure yana nan. In abun su tuba taubatun na so, Allah zai karbi tuban su. Wa min babin aula ya juzuli asalihe. Kakenan ya cancanta asalinsa. wa far'ihi da reshensa ne ka tilkan mar'a aya mar'a Zama zamatar da izinin da ita ku iyayensa ya aure ta ka ko dinga ganin wanda ya taba saduwa da ita a wurin baban shi ai bala ya ishe shi ko dinga ganin matan nan ya yi zina da ta yau ga ɗansa matar ɗansa ne ita ma ta ƙalla ido ta kalle shi ta tuna abin da suka yi ai ko an ji kunya وهو قول مالك ومشهور المذهب مشهور الذي عليه جمهور أصحابه كأيدوب المنطقة مع الموطأ للباجي كذا كذا da sauran da yawa nambobi ina gaba sai na bi su ba wannan ya ishe mu wala ya haramu bi halalu marra wa harrama subhanahu wata alkawafiri mimman laysa min ahlil kitabi bi milkin aw nikahin Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta tarawa da kafirai mata mimman laisa min alil kitabi wa'inda ba yahudawa ba ba kiristoci ba ta hanyar mallaka ko ta hanyar auratayya ba a auren kafira kaga da nan sai ka gano mulhida ba a aurenta ayya mulhida shiyu'iyya wacce take ganin ba Allah ba a aurenta wa yahillu wata'ul kitabiyyati bil milki wa yahillu wata'u hara'irihinna bin nikahi ولا يهل وطأ إمائهن بالنكاء لحر ولا لعبد saduwa da ahlul kitabi na halarta ta hanyar mutum ya mallake ta kiristanci saboda lalura ya iya yana halarta mutum ya sadu da 'ya'yayen kitabawa ta hanya aure mutum ya iya auren kirista idan lalura ta halatto wala ya hillo wa ima ihinna amma mutum ya tara da baiwar kirista da aure shi kuma ɗane lihurrin wala li abdin wala ya hillo lihurrin wala ya hillo li abdin wa ta'u ihinna saduwa da 'ya'yan ahlul kitab bin nikahi saboda 'ya'yan mutum za su zama bayan kiristoci ka ya kwabe to wannan kenan nikahul abidi wal ima'i auren kuyangi a bayi kai da kuyangi wala ta tazawwajul mar'atu abdaha wala abda waladiha wala rajulu amatahu wala amata waladihi وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه mace ba ta auren bawanta kamar yadda namiji yakan yi saɗaka da baiwarsa to mace ba za ta yi saɗaka da bawanta ba ta dinga saduwa da shi wannan bai halatta haka ba za ta auri bawan ɗanta ba amma tana iya auren wani bawa can tana so walar rajulu a matahu haka mutum bai auren kuyangarsa tunda gasa ai kuyan gaci wala a mata waladihi haka kuyanga ɗansa walahu an ya tazawwaje a mata walidihi ya samu ya auri kuyangar mahaifinsa domin ɗan bai da shubuha a dukiyar babansa amma baba na da shubuha a dukiyar ɗansa saboda kan ba da za a bai aure baiwar ɗansa tun da baiwar ɗansa baiwarsa ce amma baiwar uba ba baiwar ɗan ba baiwa ce auren ɗa ba wa amata ummihi mutum ya aure kuyangar maman shi kaga dai 'ya'yansa ba za su tafi bauta ba a a haka to wannan abu ne ya riga ya gabata masailun finnika ga wasu matsaloli wato hukunce-hukunce na aure walahu an ya tazawwaja binta a abihi min rajulin gairihi wata tazawwajul mar'atu ibna zaujati abiha min rajulin gairihi raitu dakan daka shi kan daka kenan ya mutum ya samu ya auri yar matar mahaifinsa na wani miji can fa ba yar mahaifin nasa ba wanda ba mahaifin nasa ba babanku ya auro mace da ya ko zama ya yi daɗi kai kuma kace kana son yar shi kenan sai wannan aure <laughs> an gane lahiya lahiya hakan nan mace mata samu ta auri ɗan matar babanta ita wannan matar da ta tashi zuwa sai ta zo da yaro namiji to wanda ta auren shi ma ina da ya a ah, iya haɗa su an ita ta ba da kanta ga babansa to Eh, shi ma kuma ainihin yana da aya ba wa ɗanta wannan ya halatta mai rajulin gairi musulunci wa ya juzu lil hurri wa lil abdi nikahu arba'i hara'ira muslimatin aw kitabiyatin yana halatta ga ɗa ya aure ‘ya'yaye hudu musulmai ko kiristoci walil abdi bawa ma ya samu ya aure hudu na yayaye ko kiristoci inda sun yi da yayaye walil abdi nikahu arba'i ima'in muslimatin bawa ya samu ya aure yangi hudu musulmai ga bauta amma ba za a hana masa ba yana da bukata yana da yadda zai walil hurri zalika ɗa ma ya samu ya iya auren kuyanga hudu in khashiya la'anata in yana jin tsoron zina walam yajid lil hara'iri taulan walam yajid taulan bai samu kuɗi ba ga auren yayaye wannan hakan nan yake al'adalu bainan nisa'i yin adalci tsakanin mata mutumin da ke da mata biyu ko mace uku ko mace hudu to wajibi ne a gare shi ya yi adalci a tsakanin matan nan adil nisa'ihi wa wa na faƙatu. wasukuna bi qadari wujudihi namiji ya yi adalci a tsakanin matansa ya yi gaskiya kuma ya wajaba a kan ɗan namiji ciyarwa ma'ana wannan faƙatu alaihi ciyarwa ta wajaba a kan miji haka tufatarwa ya wajaba a kan miji daidai da samun mutum ay bi qadari sai ay sa'atihi in Allah ya buɗa masa ya buɗa in ya tsuke dole a tsuke wala qasama fil mabiti li amatihi wala li ummi waladihi amma ba a raba kwana ba a ba da kwana ga kuyangarsa bai ba da kwana ga uwar ɗansa bai wace ya aihu da ita ta zama umuwalar ba ta da kwana ta dai hira wurinsa sa haɗu da rana kenan dole sai an saci ko kuma dai a za ko ba a sata ba dai ba sai dai a yi sama-sama tun da uwar gida na kallo ko mata na kallo ga baiwa a ranar ta ta je wajenta kai za ko ka ga faɗa ke da dai haka za a yi baiwa ba ta da kwana ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يطع مثلها babu abinci babu ciyarwa ga mace sai har mijinta ya tara da ita duk abin da zai bata kafin ya tara da ita wata kyauta ce kawai amma ba ciyarwa ta wajibi ba kaga kama a ce kila yadda ake cewa ya kamata hausan an getta ta in an ɗaura aure a ce da ci da sha da gidan kwana har da koyar da addini ya tashi daga kan wane daga yanzu ya hau kan wane zai dai hau bai hau ba tukun har sai ta tare kila matar ma ba zai ganta ba sai bayan watanni wata ma bayan shekara ba maganan ciyarwa tuna dai tana jan makaranta au yi du'a ila dukhuli ko kuma ya neme ta zuwa ga tarawa wahiya mimman yuta misluha sannan ta balaga tana ɗaya daga cikin wayanda ake iya saduwa ko tarawa da irinsu wannan maganan ciyarwa kenan a takaice eh, eh ita dai a kira ita ake kira nikahu tafawidi auren tafawidi wannan aure bai da suna da hausa mana aure ne kamar yadda za ku gani an ɗaura ce da shaidu da siga da waliyai da wakilai abinda bai cika ba a aure nan sadaki sadaki sai a tattara harkan sadaki tunda dukkan harkokin musulunci ana bi dikin dikin dikin dikin illa mu abin da janyo ne ba a samu rikici a kai saboda ko da yake abun ba a bashi abun nan ne ba yanzu kaman ce da ke za ka sai gida idan ba ka bi diddigi ba wata ran sai ka kwanci ki sau nawa misalin ka zo ka sai fili a sai da maka da fili ya ɗauko takardun fili ce ga su ka karbi takardu alhamdulillah ni ke da fili na kan ana nan ka sayo tifar yashi biyu da dutse wani ice don me za ka zuba min tifar yashi a fili na ka ce ni fa na sai filin ina ina ka sai fili ga takaddunsa ga naka takaddunsa sun girmi naka komai da komai filin ne saboda haka nan kaga kenan filinsa ne ba dama kai karan shi ban fili na kaga ba dama ka koma ka ce ashe kai na baya mugu ka sayar min da filin da ka san ba naka ne ba ice a ina na sai da maka ga takardun nan ba ka da ikon kai shi kara da me za ka kai shi kara inda ya rubuta sai na sayar maka da fili mai nan ba kaza kudi kaza rana kaza kaza da kaza ka ya sa hannu ka sa hannu kana da dama ka kashi kara ka ce ban kudi na ina dalili shi ga shaida ka min da fili a shejau amma in ban wannan ya takarda tsakaninka da shi ka sai banza sai dai a tausaya maka kawai ya baka kudin ka sai dai in kaga ka irin wannan gargara sai da ka dinga ba da hakuri yanzu dai saboda Allah ba ka karbi kuɗi na <laughs> ce eh yanzu dai ai sulhu ce to ai sulhu in ga bin kuɗin ka ce kawo shi ba alheri ce in ka karbi rabin ta ka ce sauran ka biya alheri amma ba inda za ka shi to yasa za ga mutum zai sai fili za a tsaya yayi da gaske to auren ma na rikici akan sa irin wannan ana bi dikin diki ka je ana sa sharuɗa in ana lissafin sharɗa sai ga me amfanin su ya ma za a yi wannan rikici hmm, ana yin inda ake yi ka auna kawai gari kwata-kwata abun bai yiwu ba sadakin nan da za a shiru ba ambace shi ba can aka kaure ya kasance za a kwashe ina dubu goma zan biya tana dubu ashirin da biyar ko dubu hamsin dubu ɗari mu kai a kwaje a caɓe to dan ana iya ɗaura auren haka ja'izi ne a ɗaura aure ga shaidu ga sigan kulla auren an kulla ga me ga wakilai dukkan komai an yi amma abun da ya rage wannan aure rukuni ɗaya ta shi ne sadaki to mu dai ba za mu shaida ba ba sadaki a ce a'a an tattara harkan sadaki an ɗora wa malam wani zai je yanka sadaki ko an tattara su na sadaki tsakanin miji da matar su je su zauna su sasanta duk ya halatta su je su yi ciniki idan sun yi ittifaki falillahi alhamdu e to yanzu mun yi ittifaki akan dubu ɗari to shi kenan ce to kawo ka bayar shi kenan a tabbatar da an bayar yanzu sun hautsu ne sun yamutse wannan taro da aka yi aure da aka ɗaura shi kenan tana iya ta ce to yanzu ba ta fasa auren ya kuma fasu amma dai kada cika ku da dogon surutu wani ne nikahu tafoyi auren da ba a ambaci sadaki ba dukkan komai ya tabbata amma ba a ambaci sadaki ba to wani aure ingantacce ne ونكاه التفويض جائز kaga kenan ashe wannan magana ce mutum ya bada sadaki ya aure ya kullu ta ina rukuni ɗaya ne sadaki ma ana ya ɗaura aure ba ma sadaki ana ya ɗaura aure ba sadaki wa huwa an ya ataqi wa huwa an ya aqidahu wa la yadhkurani sadaqan shine su kulla auren ba su ambaton sadaki ثم لا يدخل بها حتى يفرد لها sannan fa ba zai tara da ita ba har sai ya yanka mata sadaki fa in farada laha sadaqal mithli lazimaha in ya yanka sadakin irinta sadakin ya lizimce ta yanzu in mun duba alalakalli sadaki nawa ne tsaka-tsaki haɗari ko dai sata a duba shirin kafi mazi ne hamsin ko a takaice kenan hamsin ba wai na muna magana a akallu sadaki ne ba kada dauke shi a matsayin akallu sadaki a muna magana ne adi kamar dai za duba ta yi kaza ta yi makaranta ta yi kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza ce to dubu hamsin to shi kenan sai aka yanka fa in da laha da mithil lazima suka yi rikici ta ce ai na sai ka biya dubu ɗari aka ce a wance dubu hamsin wance dubu talatin ma wance kaza mafi yawanci dubu hamsin Alkali ce ke hakura dole ta karba wa in kana aƙalla fa hiya in ko ya bayar da sadakin da mafi karanci ne to tana da zaɓi. in ta ga dama ta ce na yadda kenan ya je sauran an bar masa in ba ta ga ta ce tsam a raba auren shi kaɗai ne miji fa in kare hatu in ta noma ba ta yadda ba wannan sadaki ba ta karɓan wannan furrika bainahuma sai a raba tsakaninsu illa an rudiyaha sai dai in ya zo ya gamsar da ita au ya da laha sadaka mithili akwai ba ta sadakin tamkanta fayan zamu hanan ya kamata wannan sai ka ga bambancin rayuwanmu da rayuwarsu kai in tun daga neman aure kuka fara faɗa da waya ku shirya in dai aka sa zare aka fafata to shi kenan an gama batawa kenan badalan miji da mata a iya batawa a shirya a je kotu a zauna ke kaza a a kai ma kaza yayya a sasanta su daga ce to shi kenan na gane to ni ma na gane to na janye to na ma na janye na gafarta miki kin gafarta miki shi kenan su koma su ci gaba da zama abin tsoron wai amma muka aka kuskura aka je kotu shi kenan fa an dinga zama kamar doya da manja kuma ya kamata mu koyi haƙurin nan a koyi haƙurin nan duk da ba za a yi na jamu ba mutum su shirya faɗa da gangan su kimtsa su haɗu da gangan don mutane su koya bai kamata a yi haka ba ya kamata dai waɗanda suka faɗan a cije a haƙuran a yafe ai eh, mu bar wannan magana ta gano ko asarun riddati ala nikah illolin ridda akan aure ridda tana taɓa lafiyan aure ta kama kashe auren da ahadu عهد الزوجين انفسخ النكاح بلا طلاق talakin idan ma'aura biyu. ɗayan ma'aura biyu ya ridda miji ne ko mata aurensu ya ɓace ta dalilin saki wa kada ƙila bi ghairi talakin, an ce kai ba saki ba ne ba ɓatawa ne saboda idan saki ne kenan a iya dawo da ita ko kuma in ta dawo za a girga wancan ko in ɓaci ne sakin ba wannan ma bai ma cikin lissafi وإذا أسلم الكافران ثبت على نكاحهما idan arna biyu suka musulunta miji da mata to za su ci gaba da zama akan aurensu ko da ku da doya aka ɗaura auren wa in aslama ahaduhuma fa zalika faskhun bi ghairi talaqin idan ɗayansu ya musulunta ɗaya yana kahiri aurensu ya ɓaci ba tare da saki ba fa'in aslamat hiya idan mace ta musulunta kana a haƙa biya mijinta ya fi dacewa da ita in aslama fil iddati in ya musulunta tana idda mace ba ta zama a ƙarƙashin kafiri kowanne iri kirista ko ba wa in aslama huwa in ko shi ne ya musulunta kanat kitabiyya tabata alaiha sai i ci gaba da aurenta ya rarrashe ta da Allah hatta musulunta amma fa sai ya kula da 'ya'yansa fa in kanat majusiyya idan ba majusa ce kahira ce mai bautar wuta ko kuma dai mulhida fa aslamatta ta musulunta ba a hu makana hata ake ka na zauce ne shi kenan suna ma'aura guda biyu wa in ta a kara zalika in aka samu jinkiri fa kada ba na minhu to ku riga ta na ta daga gare shi ma'ana ba dama ya aure ta ta sa ta shiga katanga daga gare shi wa idan aslama mushrikun وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن إذن وني أرني مسلونتا وعنده أكثر من أربع إنا دماتا سما دهدو فليختر أربعا سيئي بهدو أتكين ماتن ويفارق باقيهن إلا بد صولا تودي ونشيني man ya ta'abbadu taharimu nikahiha wanda haramcin aurenta ke ci gaba har abada wanda ya haramta mutum ya aure ta haramci na har abada su ne kaman haka wa man la'ana zaujatahu lam tahilla lahu abadan duk wanda ya yi li'ani da matarsa ta haramta gare shi har abada li'ani kamar yadda za mu gani suka aka samu rikice tsakanin miji da mata shi miji ce ya ganta tana zina ta yi ta kuma ta ce karya yake to mai zai raba su rantsuwa ya tsaya kai da fata matan nan ya ganta tana zina ita ta ce karya yake to shi kenan sai su zo gaban alkali ya yi masu wa'azi in sun karɓa miji ce yi mata shi kenan ya samu bulala takwas da zero idan kuwa ita ce ta yi masa ainihin ta janye ta ce gaskiya ne na yi zina sai a tsaye da mata da haddi don azabar duniya ta fi sauƙi-sauƙi da ta lahira idan ku suka tsaya a haka sai ce to sai ku zo ya iya ce maka bayan la'asar inda kowa ya dawo daga aiki a hallara a masallaci ta ya hau kan mimbari ya rantse da allah sau hudu ice ya ganta tana zina ga kamannin mazina na biyar sai ya ta ya ce allah ya hana masa aljanna inda ya yi mata ƙarya ba Allah yana ba da aljanna ba lahira to aljannan da Allah zai bara lahira ya so muddin ya mata karya Allah ya rike wannan hujja a gare shi gobe kiyama kai ba shi aljanna kai da hujja da nauyi har mutum ya san me yake faɗi a ce ita fa ita ma ce gaskiya ne karya yake ta rantsa da Allah sau hudu karya yake bai ganta tana zina ba sannan ta cika na biyar ta ce Allah ya sauka mata da balbalin bala'i har in yana da gaskiya shi kenan sai a basu bu ya ce to ku sauka lafiya Allah da ya gani ɗayan kuma ƙaryaci ne to wanda duk iya haka da matarsa ko ya janye ba dama zai sake auranta ta haramta gare shi har abada shi ne ce wa man la'ana zaujatahu lamta tahilla abadan wa kadhalika alladhi yatazawwaju a fi iddatiha wa yata'uha fi ha. haka mutum ya auri mace tana idda ta takaba ko ta saki ya kuma rufe ido ya sadu da ita a wannan auren to ta haramta gare shi abadan. ولا نكاح لعبد ولا لأمة illa أن يأذن السيد babu aure ga babu aure ga baiwa har sai mai gidansu yi masu izini wala ta'aqidul mar'atu wala abdun wala man ala ghairi dinil islam nikah amra'ah wala ta'qidu nim wala ta'qidu ra'a mace ba ta kudura aure haka bawa bai kudura haka wanda ba musulmi ba bai kudura auren mace komai kudinsa komai mulkinsa komai kudin mace komai mulkinta ba ta kudura auren mace bawa bai ɗaura auren mace wanda ba musulmi ba bai ɗaura auren mace ba wanda zai ɗaura auren mace sai namiji musulmi nikahul muhallali wal muhrimi wal maridi auren mai halattawa wace auren kashe wuta mace ce ta yi auren a ce ta yi auren kashe wuta to shi mai halattawa mai auren da kuma auren mai harama da hajji da auren mara lafiya wannan shi ne abun da za a faɗi menene matsayin wa'annan auren raki to ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثة ولا يهلها ذلك بايا هلتا قد أنا مجي يا أولي أورمتي دون دي هلتا دا إتاقا وان دا إسكي تسكي كما كوياي هكا bai halatta wannan aure da yi bai halatta ta ba har yanzu tana nan haram sai ta je tayo aure na soyayya tukun wannan ya fito mahalli na farko ya fito wala ya juzu nikahul muhrimi li nafsihi auren mai harama da hajji bai halatta wa kansa mu bi hajjin au umra ko da umra ma haka mutum na cikin harama ya ɗaura aure auren sannan bai yi ba wala ya aqidu ka li ghairihi bai ma kudura auren waninsa nashi ba zai yi ba na waninsa ba ba zai yi ba to shi ma wannan lokutan ta fito ai ko dama guda uku ne babu yawa wala ya juzu nikahul maridi auren mara lafiya bai halatta ba kuma in an yi yufsahu wa yufsahu in waka akwai nahar duk da dai ban san kwa kuma ya ciki ba kun gan shi nikahul mari ai almaradul mukhawwaf ciwon da ake jin tsoro kai musulunci hi isa ka tsaya ka yi aiki kafin ka shiga matsala yanzu da kuɗinka in daga nan ha'an ma'azu kuɗinka ne in ka fara ciwo haram ne ka yi aure ko ka ɗaura auren zaɓata shi wannan kuɗi ne kuɗinka ne kake ganin za su koma wurin jama'a kake nema ka halaka su don haka masu gado ba su yadda ba ko mace ta aure ka ta aure banza mata da gado dukiyar ka ta shiga hajaru ana jira ka karasa sai a raba jama'a a raba masu dukiyar ana gama dukiya ta koma hannun Allah shikenan Allah sai raba ta in kana da mahaifa da mata da 'ya'ya mahaifinka ɗaya bisa shida ka ɗaya bisa shida shikenan mata ɗaya bisa takwas ‘ya'yanka su handa mai sauran su kwashe ashe ku da ka sani da ka ci gaba da aikin abin da zai taimake ka a lahira kuma wannan dukiyar suka gada ka da lada Ba ka da ladan ka tara wa 'ya'yanka dukiya mutum bai da wani abu sai abin da ya aikata wannan auren maridu wa huwa alladhi yahjiru fihi an malihi shine wanda ya kai gargaran an masa katanga daga dukiyarsa wahiya ala aqsami me amrab kashe-kashe ne mukhawwafun ashrafa sahibuhu ala al ciwon da ke da hatsari wanda mai ciwon yana yayi gargara akan mutuwa fala yajuzu bi ghairi khilafin wannan bai halatta ba ko sabani ba a yi ba dukkan mazahib sun tafi a kai hanafiyawa malikawa shafi'awa hanabilawa mukhawwaf mutatawal akwai ciwon da ake jin tsoro mai tsawo ne kasilli kansa ku wal da kuturta kaga wannan zai daɗe فيجوز في أوله أما أن فرق فرق صنيع على مخوف غير متطاول ولم يشرب متم بكي غرغرابا فقد حكى فيه اللخمي ثلاث أقوال مشهورة مشهورها قول مالك وأصحابه أنه فاسد والنعوني بعد ولا ميراث له mata ƙablar bina'i aw ba'dahu da ya rasu kafin su sadu ne ko bayan sun sadu ka ya duba wa'annan sharhohi da wa'ancan littattafai amma mu a nan za mu tsaya sai mu koma inda muka fito wa in bana biha falaha shi shiwa marido idan ya yi dukoli da ya tara da ita za za a ba ta sadaki fi mu a sulusin dukiyarsa za a bayar shi za a fara cirewa wala mira salaha nan yana da kyau ku saba da wani abu idan mutum ya mutu akan tattara abin da imallaka ne ba za a ce gona kaza shanu kaza riguna kaza rumfa kaza rodi kaza mai kaza la za a duba rodin da ya bari kudinsa kaza gidan da ya bari kudinsa kaza motar shi kudinsa kaza zanunsa kudinsa kaza eh kudinsa kaza tsohon filinsa kudinsa kaza yanzu kudinsa miliyan goma sha biyar da yi kyasan kuɗin amma kadarori ne to duk abun da ake wa mamace akan yi ne a ɗaya bisa uku a nawa za a yi miliyan biyar kenan to wannan miliyan biyar shi za a ɗauka idan akwai irin wannan aure sai a ɗiba a miliyan biyar dina a biya sadakin can amma dai ba ta da gado sadakin kaɗai za a biya ta mai wasiya a miliyan biyar bai na zaɗi ba mai wane ne dukkan ɗawainiya na dukiya a ɗaya a bisa uku na za'ai alabashi daga nan a iya zuwa kiyasin da aka yi ba su gona kaza a ba su kaza kaza ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه وإن مات في مرض ذلك da mutum mara lafiya zai saki matarsa lazima hosaki ya yi wa kana lahal mirath kuma tana da gado minhu daga gare shi in mata fi maradhi zalika in dai wannan ciwon shi ya kashe shi talaqu thalathi wa atharuhu sake uku da illar da ake aiwatarwa ma'ana sake uku na da illa to ga sakin uku matsayinsa ga illarsa wa man tallaka imra'atahu thalathan lam tahilla lahu milkin. wala nikahin hatta tankiha zawjan ghayrahu duk daukacin mutumin da isa matarsa uku tasma'u ba mutum sai an yi sake hukun bai rasa inda zai sa hancin sa, ina neman masu halattawa to ba ta halatta ba ta halatta a gare shi ta hanyar ya mallake ta sai dai ya mallake ta ya ta aiki amma ba zai iya mallakanta ba don ya sadaka da ita don ya mata sake ku bai mallakanta ta dalilin aure wala nika hatta tanki hazaujan ghairahu sai ta aure wani miji ba shi ba طلاق السنة والبدعة سكن سنة وان الله يددش ده سكن بدعة wancan sake na sunna wanda duk ibi shi Allah zai masa mafuta wanda duk iki saken sunna ko za ka ga da wuya bai shiga bala'i ba wa talaqu thalathi fi kalimatin wahidatin bid'a saki uku da kalma ɗaya bid'a ce yalzamuhu in waqa'a ya kuma kama shi in ya auku har ya yi shi ya tabbata wa talaqu min wa talaqu sunnati mubahu sakin sunna halan ne wa huwa an yutallaqaha fi tuhrin لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة تسمعوا سكي نهلل شين متي سكي ما تسا تكن tsarki wato zai sake ta a daidai lokacin da ike son ta take son shi lam ya karab hafihi bai sadu da ita ba a tsarkin kuma e mata sake ɗaya la yutbi'uha talaka bai bin wani sakin hatta tan al za a ba shi fursa sau uku ni ya sake ta sai ta yi haila ta yi tsarki ta sake yin haila ta yi tsarki sai a dinga buga masala idan fa kasa ke ta shiga wancan ta zama bayina haƙƙun raja haƙƙin dawo da mace na waye mace ce za a nema a ce ta yadda a ta dawo ko na uba ne ko nawaye wa ke da haƙƙin dawo da mace wani hurraja miji na da haƙƙin haƙƙin dawo da matarsa fillati ta hidu malam tadkhul fil haidati thalisa idan dai bata shiga haida ta uku ba hisa dama in mutum ya sake ba ta fita daga gidan fil hurra awi thaniya fil ama ko kuma haila ta biyu eh, in baiwa ce ko tsarki na biyu fa in kanat mimman mallam tuhid wannan mai haila kenan idan mace tana daga cikin waɗanda ba su haila fa aw min man qadiya isat ko ta fidda kauna daga hailan man ya isat ko man na kau daga nina ne وثانية قوم kan min mallam ta ko تهكو min man qadiya isat min al mahidi متى matasha ba ta haida zai sake ta koyaushe wa kadhalika lahamilu haka mai ciki mutum zai sake ta koyaushe wa turtaji'u lahamilu ma lam tada ana dawo da mai ciki inda ba ta haihu ba wal mu'taddatu bishoho. wacce take yin idda da watanni malam tan qadil idda inda bata gama idda ba an ce ainihin salasatu quru ko ma'anal quru me quru kalmar wal aqra hiya al athhar wannan aqra asune tsarki وينهى أن يطلق في الحيض an hana mutum ya saki mace cikin haila tunda a lokacin bai santa fa'in tallaka ha lazimahu in ko ya sake ta saki ya kama shi wa yujbaru ala raja ma lam tanqadi idda ana tursa tursasa mata ya dawo da ita idda bata gama iddan ba Talaku gairil al biha sakin wanda ba a tara da ita ba والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء ما تدد بيدخل ديت بزي سكتر كويو يوشي قدما والواحد تبينها saki ɗaya na bayyana na ba'anta ta na nesatar da ita wasu tuharrimuha uku na haramta ta illa ba da zauji alfazu lafuzzan da ake faɗi a yi sake da su wa man kala li zaujatihi wanda ya faɗi wa matarsa an te talikun fahiyar wahidatun hatta ya aksar min zale. don mutumin da ya ce wa matarsa ke sakakkiya ce to ɗaya kenan hatta ya duniya aksara min zalika sai inda yanke sama da wannan wal khul'u talqatun la raja'ata fiha khul'i dai sake ne ba komai a cikinsa wa illa mai yusammi talaqan ai ko da bai ambaci saki ba idan a shay'an in ta bashi abu fa khala'aha bihi ya sake ta ta dalilin sa min nafsihi sai dai nan akwai malamai na kaji an ce suna zakewa ce idan da matakka za ta ce ungo ka karba ce to aurenka kenan na sake ka wannan ba ta saku ba a wannan wayo ne da yadda ce ce ka kinye ka yadda na baka abin na a bakin auren ka ce na yadda ba ne to shi kenan aljiddu jiddu alhazalu jiddu wannan abin ya zama abin kuɗi amma don haka ta ma wayo ta ce in dubu ɗari ka karbi dubu ɗari ka ce so sadakinka wannan tana nan ba ta sakuwa ka je ka kashe kayanka dai ka ji tsoron Allah kama da mata da kayanta eh. alfazul kinaya lafuzan da ake suke nuna saki asalin kalma da kalma an ka kalle su ba saki ne ba to amma saƙon da ke cikin saki ne wa man qala li zawjatihi anti talikun albatta فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل بها duk wanda ita ma ta sake sakakkiya ce yanke fahiyar talasun uku ke uku ne kenan ko kuma ke sakakkiya ce ba itilaki ba burki ke sakakkiya ce gaba ɗaya to uku ne ya yi dukuli dai ta ko bai dukuli ba akwai na harku me ice ishara ila man yaqulu innal khul'a ko ha lamba na ne uku ne ko albatta ne ma'anahu talaqan la sabila fihi ila muraja'ati zawjiyati وذلك لا يكون إلا بالثلاث قال البادي إيه وإنشان لمبوبي باما أبو سوسي ديوا إناني فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل بها وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها سميته إذا mutum ما تسكي برية ke ba ki da wani kangi ke khaliya a sake kike ba ki da wani matsatsi ke haramtacciya ce ke igiyoyinki ma aina wuyanki wannan kowanne su saki uku ne Filati, da biha matar da idu da ita وينوى عن يمينية السفي التي لم يدخل بها إذا ما يدخل إليه تبا إذا ما تعنت خلية ماذا تعني ثلاث واحد إذا يترك على نيتي تونا كنا تندي لم dai lamba na الصداق والمتعه sadaki da mutu'a daɗaɗawa wanda ya saki matarsa ta ce sadaki sannan lalle zai ɗauko wani kyauta ya daɗaɗa mata saboda a cikin jin daɗi والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن فذلك إلى أبيها وكذلك سيد في أمته ما ترد أكسكا كافٍ أتارا ديتا تنا دربين سلاكنتا تصدي إن ta yafe sadakin idan ta kasance bazawara ce tana da hankali ko kuma budurwa ce amma idan budurwa ce to wannan ina hannun babanta shi ke da ikon ya fi labin sadakin ya ga dama ya karba wa kadhalika sayyidu haka mai gida fi amatihi wa man fayan bage lahu an yi mata la yujbar samitu wanda ya saki ya kamata ya daɗaɗa wa mata da ya saka sai dai kotu ba ta iya tursasa masa akwai wata lamba ta biyar ko bari mu gani ice almutu'atu hiya ma yu'tihi shi shine abun da miji ke baya da shi liman ha. ziyadatan ala sadaq li jabri khatiriha don kwantar mata da hankali almunkasi bi alamil firaki saboda tana cin azaba rabuwa da miji wahiyar tajiri majaral hiba me mutu'a na gudanawa magudanan kyauta bi hasabi daidai bi ma sinu min mithlihi daidai da irinsa zai kyautata alaƙadar halihi min usrin wa yusrin wa waqatil mutu'ati fi talaq lokacin da ake mutu'a a talaq arja'i ba'da inqita'il idda sai idda ta kare لأنها قبل ذلك زوجة وفي الطلاق البائن إثر الطلاق شيونا أنا سكن بائنين سعي متعة والمعتمد أن المتعة مستحبة walaisa bi wajibi ba wajiba ce ba saboda kada mutum zai ɗiban ko dubu goma haka ko sai ga ɗan wannan kya biya haya ki hakuri fa ki min shi kenan ya ta tafi kaga da ƙarfin gwiwa ba za a manta da juna ba ba za a tafi ana wa juna bi ta da ƙulli idan hada wallati lam da biha wadda bai yi dukuli da ita ba wa qad farada laha fala ata laha ba ta da wannan jin daɗi da da da wala lil wacce ta khul'i ita ma ba ta da jin daɗi wa in mata ani alladhi lam yufrid laha da zai mutu ya bar mace bai yanka mata sadaki ba walam yabban biya bai tara da ita ba fala halmira wala sadaqa laha tana da gado amma ba ta da sadaki walau dakala biya kana laha sadaqul mithli inda yayi dukhuli da ita tana da sadakin irinta illam takun radiyat bi shay'in ma'lumi inda bata riga ta gamsu da wani abu sananne ba to wannan kenan العيوب التي يرد بها النكاح aibobi wanda ainihin ake warware aure saboda su a mai da mace wato raddul mar'atu min aljununi wal guzami wal barasi wa da'il farji ana mayar da mace Gidan su saboda hauka daga hauka tunda mutum ba zai auri mace ba mai hauka dole babanta ya san hauka sai ba faɗi masa ba haka juzam kuturta haka baras nau'inta ne wada ilfarji da ciwon matuntakanta fa inda halabi biha wa ya in ya tara da ita bai san da wannan ciwo ba wadda ha zai bada sadakinta wa a bihi ala abiha sai ya koma da sadakinsa akan babanta wa inza in a koha hakan nan idan ma dan uwanta ne ya aure ta ya aurar da ita kaga wa shi ba ya san koya akai wa in zawwajaha waliyun laysa biqaribil karabati fala shi'a alaihi idan wani wali ne aure da ita wali na bai daga cikin makusantan da suke kusa ba komai kansa wala ya kunu laha illa rubu dinari ba abun da za a bata sai dai rubu'in dinari tun da ke haka ne to wancan kenan hukumul mu'tarati wal mafkoti matsayin mutumin da ya samu matsala a rayuwarsa na mazantakansa mazantakansa ta samu ciyo da ya fada masa da kuma hukuncin mutumin da ya bata kwata-kwata ba a san a wacce duniya yake ba a raye ko a mace wayo akharul mu'tarat akan jinkirta wa mu'tarat sana إيش المعترض الاعتراض هو العجز عن الوطع يعني الجماع كاسة تارا ودمشي لعارض إن كان بصفة التمكن سواء كان الاعتراض سابقا على العقد يعني قا قدر أولني أو متأخرا عنه وانا دشيني والمفقود متمن دا أكرسه yudrabu lahu ajalun sai a bashi ajali in an je wajen alkali ya bashi a bata ajali ajalun arba sinina min yau mai tarfa udali a bashi shekara hudu da garin da ta kai shekarar wayan ta hilkash anhu a gama tabbatar da ba san inda yake ba sun mata'ataddu idan shekara hudu ya cika ba labari sai ta yi idda ka iddatil mayyit a kotu za a ce ya mutu kawai thumma ta tazawwaju in sha'at sai ta yi aure tana so abinta wala yurathu maluhu ba a gadon dukiyarsa hatta ya atiya alaihi min zaman sai zamani ya zo mala ya ishu ila mithilihi wanda bai kai zuwa ga wannan lokacin akan buga lokacin kaman saba'in ko tamanin kaga dai kai ɗan shekara arba'in ne abun kaɓata yanzu za a ƙara hudu arba'in da hudu sauran nawa kai saba'in ishirin da shida ko eh, daga nan zuwa ishirin da shida za a raba dukiyar. ba zai inda kake ba to wancan kenan khitibatul mu'taddati neman mai idda me matsayin neman mai idda wala tukhtabul mar'atu fi iddatiha ai ba a neman mace a iddata wala ba'sa bit ta'rid bil qawli al ma'ruf ba laifi ne ba a bijiro a yi mata waye da kaman wanka da magana mai kyau an kaga kare na suna takalmi in ba mai da hankali ba su rasa rai akwai na rakam ko ko na mai ike cewa na biyar bitare ice wa kadar wuya a التعريض مثل قولي إنك علي لكريمة والله إنا جن وينكي ke mai karamci ne a gare ni wa anna Allah sa'iqun ilayki khaira ai ke Allah zai turo alheri a gare ki wa inni fiki laragibun ni ina sha'awar rayuwarki rayuwarki da karan kanki kina burge ni ka ga bai ce ina so ba ko ha mutum na ke burge ka bai ce ina so ba amma dai wallahi rayuwar ta da bai na da kyau wani hau zalika wannan ja'isi ne a yi haka al'ikamatu inda bikiri wasai kishiya kenan idan mace an mata kishiya idan mutum ya ƙara mata to kwana nawa za a bashi ya angwanci in budurwa ya auro yana da kwana bakwai kamar yadda za gani idan ba zawara ce to uwar gida za ta bashi kwana uku daga nan angwanci ya ƙare ta fito kawai waman na ka bikiran wanda ya auro budurwa falahu an yuqima indaha saba'an dun sa'iri nisa'i mutumin duk da ya auro budurwa ya samu ya zauna ta sai angwancin kwana bakwai ba tare da yana kewaye sauran matan ba shari'a ta yarda wa fi in ku budurwa bazawara ce salasa ta zai yi kwana uku jam'ul ukhtai ne fi bil kiliyami tara yan uwa wajen mallakan dama mutum ya yi saɗaka da bayi guda biyu yan uwa ya da kanwa ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين fil watai, mutum bai tara tsakanin 'yan uwa guda biyu wajen mallakan dama a tarawa da su sha a فإن شاء Harim alaihi فليحرم ola in yana son saduwa da ɗayan ƙanwar ya haramtar da farjin babbar ta farko bibai in ta sayarwa au kitabatin ko rubuta mata fansa au atikin ko yanta ta wa bihihi mimma tahrumu alai bihi mimma haramu bihi wanda za ta haramta da wannan wa man wati a amatan wanda isadu da kuyanga bi milkin ta mallaka lam ta lahu ummuha ma manta ba ta halatta a gare shi wa labanatuha yatta ma haka wa ta harumu ala abai wannan kuyangan ta haramta kan iyayensa wa abana'ihi da 'ya'yansa ka nikahin ka taharimin nikah kama marra ne طلاق العبد والصبي والمملكة والمخيرة ما تنوى هدو سكن باوة سكن يارو سكن مملكة واندا أكا دمك أمتا سكنتا sakin wanda aka bata zaɓe in tana son auren nan ai in ba ta so shi kenan tana iya fasawa والطلاق بيد العبد دون السيد سكينا هنن باوا بايا هنن مي باوا مي جدا بي إيا سكروا باوا ما تسا ولا طلاق لسبي ما بابو سكي غيارو بابو سكي غيارو والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس ما تدعك ملكا متى سكنت سكنا حنوة نمشي ملكين سني yau sai ce ya ba matan mulkin sake mukhayyara zaɓi lahuma an ya ƙaudiya sun samu sai hukunci ma مجلس التمليك أو مجلس الاختيار إما إندا أكا باتا ملك سكين كو إندا أكا باتا زابي وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة shi miji ya samu ya yi musuwa wacce aka mallaka mata sake musamman in ta sake kanta saboda sama da ɗaya batun ba zai bata mulki don ta masa kace-kace da dukiya ba walaisa laha fi takhiri an taqdiya illa bi thalathi bai halatta wajen ainihin azabi walaisa laha ba ta da iko azabi ta yi hukunci illa bi thalathi sai dai uku sun mala nukkura talau sannan bai da yadda zai ilgi fiha bai da ikon ishe bayyanta ba eh wanne eh idan mutum ya ba wa matarsa zaɓi ba yadda za a ta zaɓi sake ɗaya ko biyu sai dai kawai dole ta zaɓi uku kuma bai da ikon da zai ce bayyadda ba bayyadda ba zaɓi ɗaya ba ta eh ya fito sai al'ila rantsuwa mutum da matarsa ya rantse ba zai sadu da ita ba wa kullu halifin ala tarkil watai akthara min arba'ati ashhurin fa huwa mawlin duk daukacin wani da ya rantse akan barin tarawa da matarsa sama da wata hudu to wannan shine ya rantsuwa hukuncin mai rantsuwa akan barin saki ta shi wala ya kuma bai fadawa kansa na alaihi tala illa ba'ada ajalin ila sai in ila in ya kare wa arba'ata wata ne hudu lil hurri gada wa shahrani lil abdi bawa shi kuma yana da wata biyu حتى يوقفه السلطان سي سيقاضي كوسر كياس ايدش يا كرش كفارة الظهار كفارا زهاري ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حريه فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع طعام ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطوها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتوب إلى الله عز وجل فإن كان فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعد الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها والله باص بيعتك الأمور أعور في الز... أعور آه، في الظهار وولد الزنا ويجوز الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا دون دي زهار ما تسا ايش ما تسا كمر ما منش وجن حرمشي ko bayan matarsa ya haramta kamar yadda bayan uwarsa ta haramta in mutum ya ɓaro wannan maɓaro mato ya yi laifi fala ya ha ba zai tara da matarsa ba hatta ya kafira sai dai ya yi kafara da ita raka ba da 'yanta wuya. mu'mina salima mu'mina ko tatta min al'ayyubi lafiyayya daga duwani wani aibi laisa fiha shirkun ba haɗaka a kanta wala tarfin min hurriya ba ta da wani barbashi barbashi na yanci fa'in lam yaji ta mashaharai ne mutatabi'ai idan mutum bai samu koyanga ba zai yi watan azumi biyu jere fa'in lam yastata a ta'ama sittina miskinan likulli miskin muddani likulli miskin in mutum bai samu daman wannan ba sai ciyar da miskini sittin muddaini mudu biyu biyu likulle miskini akwai na ko muddaini aka ce huwa riwayatu an malik ومشهور المذهب كما قال ابن الهاجب وهو مذهب المدونة أن الواجب لكل مسكين مد بمده شام بن Isma'il. بن المغيرة أنندي وكان عاملا شي هشام الدين <laughs> قمنني لعبد الملك بن مروان على المدينة وهو مد وثلثان مد النبي داني دد أبي سأكون مد بيو بسأكون على المشهور بمده صلى الله عليه وسلم والمد شي والنمود ainihin kilogiram kilogiram 675 da biyar shine mudun nabi a shine mudun hisham a ah, mudun kenan wancan da yake nan kawai mu je likulli miskini. wala ya ta'uha fi lailin aw hari ba zai tara da ita ba da daddare ko da rana lailin aw harin ko hatta tanqadiyal kafara sai ta gama kafara fa in fa'ala zalika in ko haka falyatub ila Allah ya tubar wa Allah azza fa in kana wata'uha in saduwa da ita ya kasance ba da an fa'ala ba'dal kafara bayan yayi wasu daga cikin kafara bi it'amin aw saumin ko da ciyarwa ko azu falyabtadi'aha ya saku wala ba'asa bi itikil a'wari ba laifi in an yanta mai ido daya fi zihar da dai ba wa ne cikakke <laughs> wa waladin zina da dan zina wai juzi usagir ƙarami ma in an yanta yayi ko da bai balaga ba wa man salla wa sama ahabbu ilaina wanda in aka yanta mai sallah mai azumi ya fi soyuwa a gare mu abinda ake nufi babba a yanta lafiyayye balagagge ya fi a yanta ɗan ƙarami duk dai da bawa duka bawa ne alli'an wasifatuhu bare ɗauka ba ku to shi kenan na tawakkafu huna إيه إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل